أتى بالتعبد فهو يدعوه إلى الوعن فترى المعطل دائما في حيرة متأكلا إلى ذكر حيرة يدعو إليك يدعو إلى أن ثم يدعو غيره شأنه أبدا أزمع وترى الموحد دائما متنقلا بمنازل الطاعات والإحسان ما زال ينزل في الوفاء منازلا وهي الطريق له إلى الرحمن لكنما معبوده واحد ما عنده ربان معبودان شيء كده ايش kalbu laysa ليس illa bitta بالتعبد zuciya baya yarda da komai laisa illa bitta ta'abbudi سيدي dai zai tabbatar da abu sai dai bauta zuciya ba ta taɓa yadda ta rayu ba tare da ɗa'an wani mai ƙarfi ba fa huwa ya dawo ilal akwani yana kira ya da'uhu yana kiransa ilal akwani a tarar mu'abtila da dai ce alkalbu laisa kiru da illa bitta budi fa huwa ya da'uhu ainihin yana kiran shi ilal akwani bai fassarar mu'attila za ka ga mu'attili sannan ya haɗa mai ɗa'a ta gaskiya da mai ɗa'a ta ƙarya sun ta ana abu, ta ta'abbu da ai ya ɗauki ibada ta gaskiya ya ɗauki ibada ta ƙarya da uhu ilal akwani ne da ne zuwa da mai kira zuwa ga na banzan yake kataran mu'abbila kaga za ka ga mu'abbili da'iman a rayuwarsa cikin a koyaushe fi hayar tana cikin ruhu wanda an ce Allah baya sama baya kafa to in ka tashi du'a idan me kake kallon sama idan me kake daga hannuwa a'a bi'a ce a'a waye waye dai ذاك تندم حب إلى تجوز دائما في حيرتي متمكلا في هذه الأعيان ذاك فهمشي إنك تنجي تنجي بهذه الأعيان أو إن تكون يوم كذا أم أنجي ما كذا يدعو إلها معقل كمان zaka samu mu'addili yana ka'a da ubangiji abin bautatawa kuma ya da'o gairahu yana roƙon Allah yanzu a masallaci ina roƙon Allah yana kaza can kasuwarsa ta dabal male sai ji ba ta ni ba zan yadda ba Allah zan dauki mataki ne mataki ko za ka ɗauka zai wuce bukayin bi wuce aljanu zai wuce wanda za ka kama daga cikin wayan zai wuce ka nemi wani likita zai wuce ka nemi to an roƙi Allah an koma ana kiran wani ne gidan kan ba Allah ba wannan shi ne halaka sai da kanan da yake da suna aya ya da'u ilahan thumma yada'u ghayra ya roƙi Allah a masallaci don biyan bukatunsa don wane ne ya ga dubu-dubu in ya koma gida sai ga ya tsara da wani kuma. dan an koma an ji ake akwai wani mutum da an je wurinsa babu shakka da an samu mafuta dole ne lamarin na a koma ga malamai don wanda yake ba magani ya ce ba sai iko malamai da kanan daga zaga ya tafi da ya da'u ilahan kuma ya da'u غير الإله ما شأنه da رأى ba أبدا مدى zamani wannan shine lamarinsa shine juye-juyensa tsawon zamani fadal a zamani da tara muwahida dama can baya shi yana ke zuciya ba ta da rai da babuta imma na banza wa imma kirki to shi kuma wahido wancan mushriku kenan ko mu'attili ka kira shi duk san da zaka yi masa wa tara muwahhida zaka ga muwahhidi ko shi da'iman wa abadan mutanakkilan yana tashi daga nan ya fada na. bi ma'ad ya ko bi manazil ta'ati wal ihsan an yi azumi an je an yi sallah wannan sallan kuwa sai ta zama kamar wani makulli ne da aka buɗe yanzu sai hajji maganganun duk inda aka nufa an gama azumi yanzu ne ya rage aje a ziyarci kacin Allah hajji ce za ta biyu wanda ya samu daman tafiya wurin hajji da wanda bai samu daman tafiya ba shi ma su menene su yana da munasaban bin Allah a aiki haji sannan an zo kan daga sallah babbar da ana yanka irin yankan da Allah zai yi a can ana tabbar bari irin tabbar barin da Allah zai yi a can ana abubuwa da ya gasa nan ana walwala irin walwalan Allah zai illa dai ba arfa babu musdalifa babu ifada amma dai ibadodin su kusan nau'i ɗaya ne za a tashi daga wannan ibada yin ta ƙare da iwatar ibadu sannan in an gama aikin hajji shi kenan ana kalace azumin eh, muharram watan ne gaba da a'a rana goma ne goma ma ba ita ba a haɗa da tara da sha ɗaya ana fama alamis juma litinin ana nan ana na filfilu kaza ana na filfilu kaza Allah dai ya kai mu ramadana kwakan zai da ramadana na ke to haka ya ta to har ya koma ga Allah daga ibada zuwa ibada yanzu an yi asubahi shirye-shiryen da ake sai mun haɗu a azahar azhar za ka sake haɗa mu munan haɗuwan mu nan haɗuwan karatu ne amma babban haɗuwan da za mu je mu haɗu da azhar ko idan za a haɗu an gama azhar mun haɗu da la'asar an an gama la'asar magariba za ta sake haɗa mu lallai magariba ta haɗa mu isha za ta sake haɗa mu lallai sai a zuwa haikuwa da sake isa za ka ga na haɗe min ibadatin ila ibadatin ai ka da mumini musulmi bai da lokacin cin naman mutane bai da shi yaushe kana fama da wannan kila ba ka samu a wancan ba a wannan kana sa ran za ka samu ko ka samu a can nan ma ka sake samu a alama Allah ya gama yadda da kai sai aljanna za ka je kana fama da wannan za ka kuma kana ce wani ne yake ciki ana gyara wa wani kila gyaran gangan auzunawa ma kana kaza a wani kana kaza a wani zaka mumini don zaka same shi muwashiri da'iman mutanassil bi manazil ta'ati wal ihsani ma zala yanzilu fil wafa'i manasilan bai bushe ba yana sauka wajen cika alkawali da yayi Ya ai alkawali la ilaha illallah يا القول الله إياك نعبد وإياك نستعين فكم مسأل قولي من يوتي هنا إياك نعبد يا ربي إياك نستعين هنا نفسياني نفسياني تبت أكا نموكي أكا متنكرا ما زال ينزل في الوفاء منازلنا منازل كذا كو منازل الثالثين ainihin daga manzilan muhafaba yana neman ya hau tauba ko daga tauba yana neman ya kai muhasaba haka nan yake bi daga manzila zuwa manzila wahiyar tariqu lakum ita ce hanya a gare shi ila rahmani lakinna ma ma'buduhu huwa wahid amma duk wannan zirga zirga da ake yi abin biyayyaka guda ɗaya ne ma inda hu rabba ne babu Allah biyu tare da shi ainihin ma'abuda ne abin bautansa guda ne wai na so da kuwa suka rage ko kuma tun da yake haka ne da sai a ƙorar su